يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين من همسين karatun ashifa da muke gabatarwa littafin alƙawai iyawu bin musa ne rasuwa a hijira ta 1944 shekaru 902 da suka wuce muna fara addu'a allah maɗaukake masa rahma za mu ci gaba insha Allah tsakanin shafi na saba'in zuwa shafi na saba'in da tara wannan darasin yana ɗauke da bayani na ƙarshe game da maganar hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawai ya ya kawo mana misalai na karin magana wanda yake da asali daga manzon Allah akwai karin magana da aka samu wanda asalinsa daga annabi muhammad wanda shi ke nuna maka fasahar manzon Allah domin karin magana yana daga cikin nau'uka na fasaha da shi yasa ya ba mu misalai masu yawa mun karanta misalai guda 20 na karin magana wanda ke da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali na 21 shi ne ya kawo inda ake cewa ma ta haffa an fi ma ta haffa an fi wane ya mutu ya halaka akan hancinsa da larabci magana ce mai ma'ana kuma tana da asali larabawa sukan kawo ta kamar misali ibn al-asir a littafin alihaya ta fi gari bil hadis yana tuzi na farko shafin ƙari uku da da takwas. ya ce abinda ake nufi da mata hatfa an fi. ko an yi mutu ala firashi mutum ya mutu akan gadonsa akan shimfiɗarsa kaga kenan ba kashe shi aka yi ba mutum ya mutu akan shimfiɗarsa to larabawa suna kira mata hatfa an wani ya mutu kan hancinsa sai yake ka annahu saqafa li anfi suna kamantawa kamar mutum ya faɗo ne akan hancinsa fa mata sai ya mutu asali da larabci al shine al idan aka ce shi shine halaka sai ya ce kano ya takayyaruna an na ruhan mari takaruju min anti. asali kafin zuwan annabi muhammad larabawa suna kaddar cewa rai na dan adam yana fita ne ta hancinsa idan mutum ya zo mutuwa ta ina rai yake fita ibn al-asir ya ce larabawa suna cewa rai yana fita ta hancinsa ne faɗin zuriha saboda haka idan aka yi wa mutum rauni jarahatan ya wato idan aka mutum ya samu rauni sai ya mutu a dalilinsa to sai suke ganin kamar mutuwar da ya yi saɓanin wanda ya dace ne to wannan tana ma duk da misalin arab yana mutum da lahu shafi na talatin saboda ka kalma ta alhafu tana da ma'anar alhalaku da kuma ma'anar almautu don haka ina ka ce Mata ta an fihi ya mutu ta halaka a kan hancinsa wato abin da suka nufi min barbin wani ya mutu ba tare da an da ke shi ba ba a sare shi ba babu wata illa ya mutu a kan shimfiɗansa saboda aka kai ta nafasu hatta yin ƙabiya yana ta numfashi da hancinsa har da ya cika to irin wannan mutuwar suke kira mata hatfa an to ba shakka wannan magana tana da asali da larabawa amma shi ibn ba'asir eh, wato alqabi ya kawo shi anan don ya nuna mana cewa karin maganan nan asalinsa daga manzon Allah kuma gaskiya ne akwai hadisi hadisin asalinsa hadisin Abu Zar al-Bukhari ne Abu Zar al-Bukhari Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kan man asabahu sirahu wa laysa bi shahidin wa la hamidin mutum nawa ne makami zai same shi amma mutuwarsa ba ta shahada ba ce kuma ba a yaban irinsa wa kam man mata ala firashihi mutum nawa ne zai mutu a kan shimfiɗarsa hatfa an fiye kaga kenan hatfa an ya halaka akan hancinsa wato yana ta numfashi har dai Allah ya nufa ya cika kaga kenan ba saran shi aka yi ba dukan sa aka yi ba ya mutu akan shimfiɗa annabi ya ce inda ta ah, siddiqun wa shahidun alhali kuma a wurin Allah yana matsayin siddiq kuma ya kai matsayin shahidi wato annabi yana cewa mutum nawa ne wanda za a kare shi a yaki ya mutu amma mutuwarsa ba ta yabo ba ce saboda ka yasa ya ce wala bi wala shahidin wala hamidin ba mutuwar shahada ya ba gashi a yaki ne aka kashe shi amma ko ba shahada ba ce sannan kuma ba a yaban irin wannan mutuwa amma wani kuma ya mutu akan shimfiɗarsa bai je yaƙin ba Allah ya karɓi ransa yana numfashi da kaɗan da kaɗan har ya cika amma a wurin Allah darajarsa ta kai ta shahidi kuma ta kai ta siddiqu to asalin hadisin kenan sai dai kuma hadisin bai inganta daga manzon Allah ba yana silsilar da'ifa hadisin dubu hudu da ɗari da ishirin da saboda haka wannan karin magana ce ta larabawa amma kuma ba shi da asali daga manzon Allah asalin da aka samu hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma hakika magana ce mai fasaha wanda larabawa sun saba da ita kuma za ka ganta a littattafai daban-daban musamman littattafan hadisi illa dai duk hadisin da kaga an rawaito wannan kalma aka danganta ta ga annabi to wannan hadisin bai inganta ba to sai mu je misalin karin magana na 22 wanda alƙazi ya ya kawo wanda ke nuna fasahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuldahu mu'min ba a cizon mumini min juhurin marratai sau biyu a rami ɗaya wannan ba shakka ya samu hadisin manzon Allah kuma mun karanta shi a littafin al'adabul mufrad shine hadisin 2278 wannan asalin hadisin yana sahih bukhari yana babu da yadul mu'min min juhrin marratayn haka nan sahih muslim shi ma babin da ya masa kenan la yudul mu'min min juhrin A sahih bukhari shi ne hadisin dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da biyu a sahih muslim kuma hadisin dubu biyu da ɗari tara da tis'in da takwas asali hadisin ya samu riwaya sahabbai da yawa akwai abu huraira akwai abdullahi bin umar akwai jabir bin abdullahi al-ansari akwai amr bin aufin al-muzari waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun sun ruwaito hadisin nan daga manzon Allah to amma hadisin yana zuwa da ma'ana kashi biyu yadda ake karanta hadisin nan ana karanta shi ne ta hanyoyi guda biyu kuma al'imam al-khattabi shi ya bayyana wannan al'imam al-khattabi shekararsa 1058 rabuwarsa da duniya Allah ya bishara ma yana cikin malaman farko mai sharhin sunan abi dawud shine ma'alimu sunan yana mujallar daga hudu shafi gari da goma sha tara ya ce asali yadda aka rawaito wannan hadisin wannan maganar, karin maganar nan da aka roto daga annabi ya zo da ya wasali kashi biyu ya zo da wasali kashi biyu na ɗaya bi bammin gai gai algai din ya zo da gwamma la da hudu mu'min kaga gainu in ya zo da gwamma ce to idan ka karanta shi da haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a cizon mumini a rami daya sau biyu wato ba a cizon mumini sau biyu a rami daya kan misali ramin maciji ko rami kunama a tsari mumini sau biyu a rami daya wanzan allah ya ce ba a yi shi ne layu da ba a yi kare sai na annabi yana ba da labarin mumini ne alkayyisul mu lazi layu sadisar wato shi mumini kullum a cikin hattara yake a rayuwarsa saboda ka duk wani abu mara kyau in ya same shi to zai sa lura irin wannan ba zai sake faruwa da shi ba kaga kenan fa yukhda'u marratan ba'da marra shi mumini ba za a yaudare shi akai akai ba idan an yaudare shi sau daya to wannan ya tabbata amma a take ba zai yi ba la yufanu zalika wa to anan kaga kenan annabi yana bada labari annabi yana bada labarin halin mumini إن المراد الفداء في أمور الآخرة دون الدنيا أخي ما ما تسكي تشيوا وتوشي مؤمني باء يوتارسا فإن زي أسارا من أبن دي شاك لاهرسا كما إذا أكي وغير المتين أسارا أبن دي شاك الدنيا سا وأنا فسكا تفرقو كي من دون إن تكرن وأنا أحكا كاداشي لأصل الحديث يندي زور عنه النبي تشي أكي لا يلدغ المؤمن ba a cizon mumini min juhurin marratai karo biyu a rami daya ba a yi haka tana ba da labari to sai hanya ta biyu kuma da aka ruwaito wannan hadisin ta wasalin gaimun din sai zo da kasa la yudagil mu'min kaga kenan ya zo da kasara to idan ya zo da kasara ya zama umarni annabi yake bayarwa maimakon ka ce ba a cizon mumini sau biyu a rami ɗaya sai ka ce kada a ciji mumini sau biyu a rami ɗaya kada kaga idan ka ce kada ai umarni ne kaga kenan annabi yana hana mu wasali na kasara kenan bai kamata a ce musulmi ya yi sakaci har ma wato ana sadarsa a rabi guda sau biyu ba to waɗannan wasu na kashe biyu duka sun inganta daga manzon Allah ko dai ka karanta hadisin ba a cizon mumini sau biyu a rami ɗaya ko ka karanta hadisin kada a ciji mumini sau biyu a rami ɗaya to kaga ita ce kada a ciji mummini mumini wannan umarni annabi yana hanawa saboda ka ya zama harama. ya kamata musulmi ya zauna kenan yana farkawa ko da yaushe akan al'amuransa to abu na biyu shine game da labarin wannan kalma akwai abin da ya faru kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wanda mun ba da labarin shi ya zo ta bayanin al-Imam Shafi'i hadisin nan yana littafin al-Imam Shafi'i kitabul ummi yana mutallama Shafi'i 253 al-Imam Shafi'i ya ba da labarin yace asara rasulullahi ala badr bayan an gama yakin badar a lokacin da aka yakin badar wanda shine yakin farko annabi ya kama kafirai da yawa Allah ya ba shi nasara a kansu mutanen makka da sai zama waɗannan kafirai din kashi uku famin hun manna alif bila shaiki daga cikin mutanen da annabi ya kama kafiran akwai waɗanda annabi ya sake su gaba ɗaya ya ce su yi tafiya su kawai ba a karɓi komai a wurinsu ba bila fidiyar ce wala bila a akaba kumin annabi bai karɓi komai a wurin waɗannan kafiran ba bayan an gama yaƙi aka kama su a cikin fursunoni sai annabi ya ce ku yi tafiya na biyu min man aka bane da fidiya daga cikin kafiran akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora musu kuɗin fansa saboda haka sai da suka kawo wannan kuɗi suka fanshi kawunan su ka kashe biyu kenan wa min hum man qatala daga cikin kafiran akwai waɗanda laifin nasu yayi tsanani saboda haka zan Allah ya sa aka kashe su to kaga kenan kafirin kashi uku ne to shi da sai imamu shafi ya ce wa kana min al-mamnun alaihim bila fidya daga cikin mutanen da annabi ya sake su bai karbi komai ba akwai mutum da ake kiran shi Abu Asba Amru bin Abdullah bin Umayr al-Jumay mawaki wa kana sha'iran asali mawaki ne kuma kafiri ne bayan an gama yakin Badar da aka kawo shi gaban manzon Allah sai ya ce ya muhammad ina dai hamsu banatin ina da yara biyar kuma duka mata ne zallan mata ne Salahun na shay gashi ni ban da komai na dukiya yau idan ma ban koma gida ba ko babu yadda za a yi ci abinci babu wanda zai rike su kuma ni ba ni da wani dan uwa wanda zai iya rike su saboda ka abin da nake roƙonka a tasaddaq bi alayhinna ka yi musu sadaka na wato ka sake ni albarkacinsu? ka sake ni ka bani yanci in yi tafiya ta saboda kulawa da waɗannan yara wato ka tausaya ma yaran tausaya ma yaran saboda ka sai ka sake su saboda ni ke kulawa da su sai ya ce masa uƙi ka mausikan kuma na maka alƙawari la uqatilu ka ba zan yaƙe ka ba wala uqsiru alayka abada jama'an da suke kokarin yaƙar ka ma ba zan ba su haɗin kai ba saboda haka ba zan ba da taimako a yaƙe ka ba kuma ni ba zan yaƙe ka ba to ka san annabi ya tausayi ni. saboda haka fa arsalahu rasulullah shi manzon Allah ya ce musu sahabbai ku kyale shi tafiyar sa kada minhu ahdan wanda ya da alƙawari a wurin sa Allah ya da hu, ba zai yaƙe shi ba to amma abin da ya faru sai sai ya tozarta wannan alƙawarin bai cika alƙawarin sa ba fa akhbarahu falamma kharajat quraish to dama da aka zama yakin badar ƙuraishawa da yake an kashe manyansu da yawa suka sha alwashin sai sun ɗauki fansa sai sun rama saboda ka tun da aka koma makka ake shirya yanda za a zo madina a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har dai aka kai lokacin da suka fito an fito manyan kafiran maka sun fito da jama'a mayaka ila uhudin to da za a bar gari sai safwanu bin umayya safwanu bin umayya wani babban attajiri ne mai kuɗi wanda shine asali ɗan mai gidan bilal wanda sayyidina abubakar ya sayi shi a hannunsa to da yake shi ma an kashe babansa a yakin badar to yana cikin waɗanda suke ɗauki alwashi sai sun rama za a fita daga makka suka ga shi abu azza baya shirin fita saboda ka sai zo ya same shi ukuruj ma'ana ka zo mu tafi tare mana kai kuwa ka kana sai ce a'a inni kad a'taitu muhammadan mawsiqa na ba wa muhammadu alkawari lokacin da muka rabu a bayan badar ga alkawarin da na yi wa muhammad kuma yi min alfarma ya allah bukatai da na ce ba zan yaƙe shi ba sai safwan bin umar ya ce kai ne rabu da wannan alkawari kawai dama damuwarka ita ce waɗannan yaran ko waɗannan 'yan mata guda biyar da kake da su wannan su ne damuwarka to ya ce ya masa alkawari domina mina ɗan ya ce ala banata na in kutila karka damu idan ma muka tafi wannan yakin aka kashe ka da 'ya'yanka da nawa zan haɗa su zan rike kuma ba zan bambata tsakanin su ba kamfar 'ya'yana ne gaba ɗaya su wa in ashe idan ku aka yi sa'a muka dawo kana da rai a afahu malin kasira yake zai ba shi dukiya mai yawa ta inda in ana kirga masu dukiyar maka sai an sa a ciki to ka kenan na dauke mai damuwar shi ba zai zan bai gushe ba yana ta jan ra'ayinsa hatta tare da ma'a shi ne ma'uhud sai ga shi ya fito cikin sojojin kurashawa kuma an zo yakin uhudu to bayan an gwabda yakin uhudu ka san a wannan yaki kafirai sun samu nasara nasara ta zahiri saboda musulmai da dama sun yi mutuwar shahada irin su hamza allah ya kada masa yarda bayan an gama yaki aka sake aikowa cewa za a yi yakin ƙwarishawa sun jiyo saboda aka sai mazan allah ya bi su wannan ya sa aka yi yaki na biyu aka tafi yaki na biyu wanda ake kiransa hamra ul asad to a hamra ul asad din da aka tafi sai ya zama to babu wanda aka kama ba a samu wani fursuna ba sai abu azza kaga kamar yakin badar an samu fursunoni da yawa Shi shine abin da Imam Shafi yake faɗa wasu annabi ya suke su babu bai karɓi komai ba wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi fansa wasu kuma annabi ya sa aka kashe saboda ta'adin da suka yi musulunci to a wannan yaki na Uhud sai zama babu fursunan da aka kama daga gefen kafirai sai Abu Azza shi kaɗai. to kuma gashi ya ci amanar manzon Allah don a lokacin da aka zo annabi ya daga ido ya kalle ya hange shi manzon Allah yana daga ido yana hangensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar ku yarda wannan ya tsira maza ku kamo shi da ganin sa manzon Allah ya san cewa ya ci amana saboda ka annabi ya ce la yaflitu kar ku yadda wannan mutumin ya tsira saboda ka sabai suka yi kokari suka kamo shi an kama shi wanda tsakanin madina da wurin ya kai kilomita mil takwas ne ya an yada mil madina wanda shi ne wurin da ake kira hamra al-asad wa ta tabihin gaswa Wa shagari da aka yakin uhudu kenan fil yawmi tali li gazwati uhud an yakin uhudu yau wace gari aka tafi yakin hamra'ul asad ana aka samu shi Ta saboda aka yi sa idan kana duba tarihi za ka ga suna cewa bayan yakin uhudu ne aka kama shi amma asali ba yakin Uhudu ba ne bayan an gama yakin uhud washe gari aka tafi yakin hamra'ul asad a wannan ne aka kama shi fama usira min nan mushriki na rajulan gairu al-imam shafi'i ce ba a kama wani kafiri a matsayin fursuna ba sai dai abu azza kadai saboda da aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake cewa ya muhammad umnun alayya ya muhammad kabin alfarma wa da'ani ka kyale ni libanati saboda wadancan yara mata da na gaya maka wa ka ahdan zan sake baka alƙawari Allah a kuda likita ba zan sake yatsanka ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم aina ma a akwai tayin na ƙahdi ina alkawarin da muka yi da kai bayan bada da rantsuwa da kai da sauransu sai mazan Allah ya ce to kaga yanzu in na barka in ka koma maka la tursa ala arbaika bi makka kana zuwa makka da yake tana da gashin baki sai ka ringa murzawa kana cewa qad kada'tu muhammadan marratai na yaudari muhammadu sau biyu inna ma barka abin da zaka faɗa ki dan isa koma masa sai manzo Allah ya ce a a la yuldagul mu'min min juhrin marratayn ai ba a tsaran mumini ba a cizon mumini sau biyu a rani ɗaya kaga annabi maganar da ya faɗa ta ta dace da abin da ya aikata kai ne kai alkawari ba za ka sake wai zo an sai ka ce za ka sake wani alkawari ne hankali ya ɗauka ba zai yi ba sai manzo Allah ya juya akwai wani sahabi da ake kiransa asim bin sabitin al manzo Allah ya ce da kansa yana rufe baki kan mutum yana kasa wannan shine asalin labarin abin da ya sa wannan karin magana shine matsomi to amma kaga shi wannan hadisin ya inganta muttafaqun alayhi kamar da muka ce yana sahihul bukhari yana sahihu muslim amma wannan labarin da aka danganta munasaba ga abin da ya faru sai zama labarin ta duk inda aka ɗauko shi yana da rauni ba shakka za ka ganshi a tafan hadisi kamar sunan kubra na alimawar bai kamar a harin kabir amma malamai da yawa suna raunana labarin ba hadisin ba hadisin yana da asali ya inganta amma labarin malaman hadisi wasu suna raunana shi kamar alimamu abduluni yana kashfar kafa'i hadisin 3132 da kurijin sa yana irwa galil a mujallar da biyar shafi na 41 yana cewa sahihun اتفق الشيخان على إقراره وأما صبه المذكور فلا يصح حديث شي كان يا إنجانتا أما أقول لما حديث يقول في كان لابار لابار أبو أزق ينا دروني to sai dai ba duka malamai ba ne saboda ka zaka ga daga cikin malaman da suke kafa hujja da wannan labarin akwai ibnu taymiya littafin da ya rubuta game da zagin manzon Allah shine asarimul maslum ya rubuta littafi ne akan hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare daga gani a shafin 276 a nan ibn taymiya kafa hujja da labarin abu azza falon ma na kafa Yamina. lokacin da ya warware rantsuwar da ya yi wa annabi mana'ahu zalika minan al-manni alayhi wannan saba alƙawarin sai ya hana a sake mishi alfarma a sake shi li'annahu darra ba'du ba'da an kana eh, Hadau. ya cutar da annabi a bayan da ya masa alƙawari ala tarfi ya yayi alƙawari akan ba zai cuci annabi ba sai ga ya ya cikin mayaka to shine da ya ba da misalin sai ya ce to haka mu ma a yau faka zalika man ahada min ahli zimma haka yake a yau za aka samu kafirai musulmai sun alkawarin za su zauna lafiya da su la yu'dil muslimin musulmai ba za su taba su ba su ba za su taba musulmai ba ana nan ana nan sun ma'azahum au aslaku to idan ana nan sai aka waye gari waɗannan kafiran sun karkashe musulmai sai ce to idan musulman gurin sun bar kafiran to sun yi abin da annabi ya hana lallubihu min juhurin wahidin marratai sun yarda a cije su sau biyu a rami ɗaya saboda ka tun da an yi alƙawarin zama lafiya da kafirai idan suka warware sau ɗaya abinda annabi yake karantar da mu kar a yarda da wani alƙawarin da za su yi nan gaba kuma za ka ga wannan ma'azuka ne da hajji sunnatin nabawiyya da ya kawo yana mujallar nabi shafin ɗari hudu da ishirin da shida kuma wannan shine abin da duk malaman sunna suke tabbatarwa abin da wannan karin magana yake karantar da mu kenan misalin su shine ibn hajar a fatul bari yana mujallar na goma shafin ɗari hudu da talatin da tara ya ce fihi tahzirun min al-kafifili shi wannan karin magana annabi yana gargaɗin mu ne kar mu zama raftanannu mu musulmai kar mu zama rafkanannu wa isharatun ila isti'malil fitna annabi yana mana ishara da cewar mu rika aiki da hankulanmu wanda yana da asali daga bayanin malaman farko kamar abu ubaidin alqasim bin sallam alqasim bin sallam da tsakaninsa da manzon Allah shekara 119 tsakaninsa da manzon Allah shekarun ba su da yawa alqasim bin sallam ce fa ma'ana abinda annabi yake karantar da la yanbaghi lil mu'min idza nuqiba min wajhi bai kamata ga mumini idan har aka cuce shi ta wata fuska an ya kuda idan ya sake koma ga wannan fuskar ba bai kamata ba sai ce wa haza huwa allazi fahimahu al-aksar wannan shine abin da akasarin malamai suka fahimta game da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato mai annabi yake nufi da wannan karin magana annabi yana nufin bai kamata musulmi a cuce shi ta hanya guda sau biyu ba za a iya cutar ka karon farko amma kar a kai. kuma wannan shine abin da Ibn hajar ya tabbatar da ya kawo bayanin abu ubayd yace al-muradu bil mu'min amma in ka lura annabi ya ce mu'mini ba a cizon sa sau biyu a rami daya to me annabi yake nufi ba musulmi ba idan aka ce mumini kaga wanda darajarsa ta wuce ta musulmi saboda haka ashe mai hankali mai lura shine mumini saboda haka za ka zuɗe ce alkamilu da zikar aukafatku ma'arifatku ala gawabin bul'umu mumini shine mutumin da iliminta fahimtarsa ta nuna masa abubuwa da suke ɓoye hatta tsara ya zaune masu saboda ka yi sa ganin abin da ya auku a baya ya zama ishara gare shi game da abin da zai iya aukuwa a gaba saboda ka sai mumini kullum ya zama yana auna gaba ne da baya to shi ne sai ibn hajar yake to amma in ka lura ai abin da ya sa annabi bai ce musulmi ba saboda a cikin musulmai al-mugaffal ana samun gafalalle ana samun gafalalle a cikin musulmai faqad yuntabu miraran ba ma sau biyu ba za a iya samun musulmin da a ranar ɗaya an cije shi ya kai sau ɗari kaga shi ta annabi bai ce mumi bai ce musulmi ba sai ya ce mumini saboda ka kafalallu ana samun su ne cikin musulmai ba mumini ba kaga wannan ma magana ce take nuna akwai ilimi annabi yana mana ishara da cewa in dai ka yana da ƙarfi to ba yanda za a yi a cuce ka karo biyu a hanya guda sai dai wata hanyar daban to kuma wannan shine zaka gani ta bayanin Imam Al-Khattabi a cikin Ma'alim Sunan haka nan al-Imam An-Nawawi da Sharh Sahih Muslim juz'i na 18 shafi na 416 al-Imam An-Nawawi yace fihi annahu yanbaghi liman nalahu ad-darar min jihati abinda dai annabi ke mana isharar da shi duk musulmin da ya zama to ya cutu ta wata hanya an ya tajannaba hata wannan hanyar ya guje ta ya guje ta li'alla ya fiha saniya saboda kada musulmi ya sake fatawa a cikin wannan cutar idan wannan hanya aka cutar da kai to ya kamata wannan hanyar da zama kayi ban kwana da ita to haka shi ma ibnu kasir a littafin albidayat wal nihaya ka zama kawo ibnu hajar ga abu ubaydin al-qasim bin sallan da imam al-khattabi al-imam an-nawawi to sannan ga ibn kasir ibn kasir kuma ya kawo shi a littafin al-bidayah wa nihaya littafin tarihi yana mujalla na shafin uku. sai ya ce ka ga abinda annabi ya faɗa a nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan al-mu'min la yulzabu min juhurin marratayn ko innal mu'mina la yulzabu min juhurin marratayn mu'mini ba a cizon sa karo biyu a rami ɗaya sai ce minan amfal wannan babu shakka yana cikin misalai yana cikin karin magana allati lam tusma wanda ba a taɓa jinsu a duniya ba illa minhu alaihi salam sai daga bayyanar manzon Allah wannan karin magana ba a taɓa jinsu ba sai daga bakin manzon Allah su kaga wannan da alƙawari ya kawo wannan ya inganta babu shakka karin magana ne wanda ba a taɓa jinsa ba sai daga bakin manzon Allah annabi shi ya fara faɗin wannan magana saboda ka annabi ya ce mumini ai ka kafin zuwa manzon Allah babu wasu mumini laraba ba sani ba za ka gani a kitabun ma sha Allah ya fi sira yana shafi na 158 kuma abinda ibnu kasir ya faɗa asali bayanin al-imam abu abbas ahmad bin umar al-qurtubi mai littafin al-muslim bi ma ashkala min tafsir kitab muslim yana tuki na shida shafin gari shida da talatin al-imam al-qurtubi ya ce hada masalun sahihun wannan misali ne ingantacce wa qaulun baligun magana ce mai balaga wa ya fara yin ta sai ce ibta karahun nabiyyu annabi muhammad shi ya fara wannan magana min fawri ba a taba jin wannan magana ba sai daga bakin manzon Allah sai ce lam yusma min gairi ba a taɓa jin wannan magana daga bakin wani kafin bayyana manzon Allah ba shi ne sai ba da labari ya ce to ka ji ga abin da ya faru labarin abu azza bin umairin aljumahi wanda yake mawaƙi ne ga irin saba alƙawarin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam amkana Allah ta'ala minhu yawm badr fa uqiba ran waje a bihi ila nabi a yi munna alai bayan yaƙin badar da aka zo da shi a cikin kursunoni sai ya roƙi alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shi wala ya udu da shay'in mimma kana yaf'alu da yake mawaki ne yace zagin kama da nake na daina fa man nabi alaihi fa atlaqahu sai annabi ya sake shi manzo Allah ya sa aka sake shi fa raja'a ila makkata da ya koma makka wa ada ila ashadda mimma kana alaihi sai gashi ya koma zagin annabi fiye da da kuma aka taho za a yaƙi musulmai yana cikin sojoji falamma kana yawma uhudin ranar yakin uhud amfana Allah mai sai Allah ya bada dama aka sake kama shi to da aka kama shi fa usira fa uhdira bayna yaday nabi aka kawo shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an yamunna alayhi sai ya take roƙon annabi annabi ya masa alfarma shine sai manzon Allah yake la yuzdabul mu'min min juhril wahidin marratayn ba a ba a cizon mumini sau biyu a rani guda sai manzon Allah ya ce wallahi sai da annabi ya rantsa ce ba zan barka ba saboda in na barka abinda za ka koma maka ka gaya musu ka iya yaudara ka yaudare ni karin na farko yanzu ma ka iya yaudara ka la tumsa yace la tansa qari baita بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين فأمر بقتل شيء سامزون الله يأمرني أككشش سيشي أصل هذا المثل أصل wannan misalin abin da yake karanta da mu kenan annal ladhi yunzabu min juhrin idan aka sari mutum a rami daya a ce maciji ya sari mutum ko ko kunama ta harbi mutum la yu'idu yadahu ilayhi abadan in dai ne hankali ne ba zai mai da hannunsa a wannan ramin ba wa idza kana faqinan haziran in dai yana cikin hankalinsa mai hattara ne sai ce bal wala lima yushbihu al-imam qurtubi ya ce kai abinda annabi yake nufi ba ma ramin ba wani abin da ke kama da wannan ramin ba ba za ka sake sa hannunka a ciki ba shi wannan ramin ba za ka mai da hannunka ba tun da an maciji ya tare ka to ramin da yayi kama da shi ma ba za ka kusace shi ba shine sai ce faka zalikal mu'min to wannan shine siffan rayuwar mu'min wato annabi yana cewa haka mumini ya kamata ya kasance likiyasa ya zamanto mai wayo mai basira fa yi wa hadarihi min hattara a rayuwarsa idza waqa fi shay'in mimma yadurruhu fi dinihi a duniya? idan mutum ya auka ma wani abu wanda ya cutar da duniya ko addinin shi la ya udu ilaihi bai kamata ya sake komawa gare shi ba Allah ya samu gani da sai mu je misali na 23 wanda alfahu ya ya kawo daga cikin karin magana wanda yake danganta su ga manzon Allah wa sa'idu man u'ida bi gairi wato akwai wannan karin magana as-sa'idu man wu'iza bi ghairi wato mai rabo shine wanda ya ga wa'azi ta abin da ya auku ga wani kamar yadda shi ke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah wato wannan shine da larabci ake cewa as-sa'idu man wu'iza bi ghairi mai rabo shine wanda ya samu wa'azi ta wani man wu'iza bi ya samu wa'azi ta abin da ya auku ga wani saboda idan abu ya auku ga wani in kana da rabo to zai zama wa'azi gare ka to kaga wannan karin maganar ya danganta shi ga manzon Allah amma asali ba maganar annabi bace maganar Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ko sahabi manzon Allah to amma shi alƙafi ya yana danganta tun da abdullahi bin masud ya faɗi wannan ba mamaki kamar ya ji ne daga manzon Allah amma dai asali hadisin yana sahihu muslim babu kaifiyati khalqil adami fi batni ummi shine hadisin 2645 hadisin abu tufayl amir bin wasila yace sami'tu abdullah bin mas'ud Na ji Abdullahi ɗan mas'ud yana cewa الشقي من شقي في بطن أمه mara rabo shine wanda ya rasa rabonsa tun yana cikin mahaifiyarsa abdullahi bin masud ya ce mara rabo shine wanda ya rasa rabon tun yana cikin mahaifiyarsa wato taɓaɓɓe shine wanda ya taɓe tun yana mahaifa ba a haife shi ba sannan sai ce wasu ido man wu'iza bigairu kaga shi abu kufaili ya ce ya ji abdullah bin masu yana faɗin wannan abdullah bin masu da farko ya ce taɓaɓɓe ne wanda ya kaɗe tun yana mahaifa mai rabo shi ne wanda ya samu wa'azi ta abin da ya auku ga wani asa'idu saidu man wa'iza bi ghairihi fa qultu sai na ce khizyan lishefa lokacin da ya ji wannan abu kufai shi ma sahabi ne amma matashi ne shi ne mutum na ƙarshe wanda ya mutu daga sahabban mazan Allah shi ne mutum na ƙarshe saboda haka matashi ne yaro ne yana cikin makusantar sayyidina Ali bin Abi Talib shi ko Abdullah bin Mas'ud babban sahabi ne yana cikin asabiqun al-awwal wadanda suka fara musulunta a duniya gaba ɗaya. to shi wannan ƙaramin sahabi da ya yaji Abdullah bin Mas'ud ya faɗi wannan sai ya ce khizyal lishaytan Allah ya kunyata shaytan ya ce Allah ka kun ya kunyata shaitan yus'atul insanu wa yashqa min qabl an ya'mal ashe mutum yana iya samun rabo amma kaɗewarsa kuma tun bai mazo duniya ba saboda in kano lura da maganar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce taɓaɓɓe shine wanda ya taɓe tun yana mahaifa sai abdullahi bin mas'ud ya ce mai rabo shine wanda ya samu wa'azi ta abin da ya auku ga wani kaga kenan in kana da rabo bayan ma ka zo duniya an haife ka abin da ke aukuwa ga mutane kana lura da shi yana zama a gare ka kaga ya gwada kenan mutum yana iya tsira bayan zuwansa duniya amma taɓewa fa tun mutum yana mahaifa ya taɓe to magana sai zama to ba ta haɗu da shi wannan sahabin ba abu kufai ya ce kaga ya nuna cewar mutum yana taɗewa tun ba a haife shi ba amma kuma yana zama cikin masu rabo a bayan ya zo duniya ya ce ka sai na yi tambaya ya ce fa a kai zai fa sai na jin samu wani babban sahabi shi ma ana kiransa fa bin usaidin al-gifari banda fa bin zai fa bin usaidin al-gifari babban sahabi ne da na je na same su na ce fa. وحدثته بما قال عبد الله بن مسعود ني فناجي وتا مغانا وجن عبد الله بن مسعود wannan magana ne wallahi ban gamsu da ita ba ga abin da ya gaya amma bai ce abin da ya faɗa ba ya ce haɗaɗɗe shi ne wanda ya taɗe tun yana cikin mahaifiyarsa kuma mai rabo shi ne wanda yake samun wa'azi ta abin da yake aukuwa ga wani to da da huzai ta ji sai ya ce masa ala uhadisu ka bima sami'tu bi rasulillah kana so ni in ba ta labarin abin da na ji daga manzon Allah kaga shi abu zabi wasu bai danganta maganar sa ga annabi ba fa kuntu bala bin sai kwarai kuwa ga yamin hadisi sai ce to sami ito ya ku ni na ji manzon Allah yana cewa idan ta karrakin nutfatu fi idan maniyi ya tabbata a cikin mahaifa isnaini wa arba'ina sabahan aka samu safiya arba'in da biyu safiya arba'in da biyu idan mani ya shiga cikin mahaifa ya zauna aka samu kwana arba'in da biyu a ta malakul arhani to akwai mala'ikan mala'ikan mahaifu wato akwai mala'ika wanda aikinsa kawai shine ya rika gudanar da halitta a cikin mahaifa saboda shi wannan mala'ika yana shiga cikin mace je mahaifanta kaga kenan ya gwada masa kamar yadda Allah yake cewa kamar yadda Allah yake cewa aljani shedan yana iya bin hanyar jinin dan adam to shi ma mala'ika yana isa inda baka tsammani yace malakul arha mala'ika mai kulawa da mahaifu zai shiga mahaifan fa khalaqa lahmaha sai halicci sai halicci nama na wannan jinjirin wa azmaha da kashi wa sam'aha ya tsaga ji wa basaraha da gani Suna ya yaqulu sannan sai ya ce ya rab ya Allah ashaqiyyun am sa'idun shin wannan yaro da za a halitta taɓaɓɓe ne ko kuwa mai rabo wanda zai tsira a kiyama taɓaɓɓe ne wanda a lafira na kuma sauta ce ko kuwa ɗan aljanna ne to kaga shi kansa mala'ikan bai sani ba wannan ya nuna maka cewar mala'iku ba su sanin gaibi sai abin da Allah ya sanar da su zai tambayi Allah shine sai manzon Allah yake fa yaqdi rabbuka ma yasha'u fiha sai Allah ya hukunta abin da ya so abin da Allah ya so shi zai hukunta yana yana bayyanawa wa yaktubu al-malak mala'ikun kuma yana rubutawa abin da Allah ya faɗa shine mala'ikun zai ta rubutawa to idan ya gama rubutawa sun mai kuma sai mala'ikun ya sake tambaya ya rabbi a zakarun al'unsa shin namiji za a yi komace mace kaga an gama an canza halittar daga maniyi ta koma ga tsoka da kashi an tsagaji an tsaga gani wanda wannan ya nuna maka cewar har ma halittar ya samu rai har ma halittar ya samu sura amma ba a fidda ba a bambanta namiji ne ko mace ba wa ya kaddara rabbuka ma yasha saboda haka idan ya tambayi Allah namiji za a yi ko mace sai Allah ya hukunta abin da yake wa yaktubu al-malak mala'ikan sai ya rubuta thumma yadhkuru to zai zai kiran Allah ya ma Allah tambaya rizqahu ya Allah me arzikin bawan nan Allah zai faɗa saboda haka zai rubuta saboda haka idan za ka zama dan kasuwa ne tun a mahaifar nan Allah ya faɗa ai wannan in ya girma dan kasuwa ne a wannan in ya girma a tajiri ne wannan in ya girma ko da ko zai yi duk abin da mutum zai yi hanyar abincin kowa sai da mala'ikan ya rubuta kafin ma mutum a busa masa rai wa ajalahu a rubuta yawan shekarun da zai yi a duniya wa amalahu da irin aikin da zai yi a duniya bi misli hadhihi qissa yadda kafi labarin da na faɗa maka a baya Shi ne sai annabi ya ce sun ma ya rujun malaku sai mala'ikan ya fito daga mahaifar matar a lokacin da zai fito bisa hifatihi yana rike da takardansa amsar da Allah ya bashi a wannan takarda an riga an rubuta sai manzon Allah ya ce ma za da fiha na ƙasa. bai yi tsari ba kuma bai rage ba to kaga wannan ya tabbatar da abin da Abdullahi Mas'ud ya faɗa abin da. huzaifa bin usaidin al yake tabbatarwa shi saboda aka yi ya kawo wannan hadisin ya karanta ma ya karanta ma abu tufai wannan hadisin don ya karfafa abinda abdullahi bin masud ya faɗa don haka in ka dubi littafan aqida na farko littattafai da aka rubuta na aqida kamar misali kitabu shari'a na imamu al-ajurri zaka ga wannan hadisin yana mujallar da shafi 781 haka in ka dubi kitabu sunna na ibnu abi asim za ka gani shi shine hadisin 179 haka nan kitabul ibanatul kubra na ibnu battah za ka gani shi shine hadisin uku kamar ibnu battah sai ya kawo riwayar eh, fari yana inda yake ba da labarin abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud ranar domin abdullah bin mas'ud idan zai gabatar da huduba yana kokarin gabatar da hudubar manzon Allah da aka zauna a Majalis sai ya ce inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyar zance shine littafin Allah wa ahsanal hadiyi hadiyu muhammadi mafi kyawun tafarki shine tafarkin manzon Allah wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura su wanda aka kirkiro in ya sun shafi addini sai Abdullahi bin da ya ce fattabi'u ku zama masu biyayya ga manzon Allah wala tabtadi'u kar ku zama masu kirkiro wasu abubuwa ku kara ma sunnar manzon Allah to sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa inna shaqiyya don kuwa tababbe man shaqiya sai bakar gumi shine wanda ya tabe shi yana cikin mahaifinsa wa sa'ida mai rabo man wuce ba bi gairi shine wanda ya samu wa'azi ta abin da ya auku ga wani to kaga ba ko ɗaya abdullahi bin mas'ud yake faɗin wannan ba abdullahi bin mas'ud yana yawan faɗa a sa idan ya zauna da almajiransa saboda ka kaga wannan maganar da ya kawo mana a nan shi yana nuna cewa maganar manzon Allah ce amma hakika ba maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bace maganar sahabi wannan sahabi ko shine Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda to in ka lura abin da yasa huzaifa bin usaidin al-jifari ya kawo nassi saboda ya dakatar da shakkar da abu tsofai ne ke kokarin ya yi game da maganar abdullahi bin masud kuma gaskiya ne abin da abdullahi bin masud ya faɗa gaskiya ne to yana nuna cewa idan kana da lura idan kana da hange to abin da ke aukuwa ga mutane zai zama wa'azi gare ka kaga wannan babu shakka haka saboda ka idan ka ga wani ya samu matsala a rayuwarsa saboda ya aikata wani abu irin wani abu kai ba za ka aikata shi ba saboda kokarin ka tsira to wani misali al Kofi qurtubi a littafin al-mufhim game da wannan hadisin na abu usaidin uh, huzaifa bin usaidin al-bukhari yana juzu ila shida shafin gari shida da hamsin da hudu yace ash-shaqiyyu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa tababbe shaqiyyun fi batni ummihi shine wanda ya tace tun yana cikin mahaifiyarsa abinda annabi yake nufi inna awwala mabda'il insan farkon rayuwar dan adam fi batni ummihi cikin mahaifiyarsa yadhharu min halihi lil mala'ika saboda haka halin dan adam wanda ya fara saninsa shine mala'ika wa ya fara sanin halinka mala'ika shi ya fara sanin halinka wanda hatta iyayenka ba san halinka ba sai da mala'ika ya sani aw liman sha Allah min khalqihi ma sabaqa fi ilmi Allah ta'ala saboda ka abu ne wanda ya riga ya gabata daga ilimin Allah wato yana da kyau mu sani babu mutumin da zai tsira a lahira face Allah ya sani dama tun kafin a haife shi zai tsira babu wanda zai halaka a lahira face tun kafin a haife shi Allah ya sani saboda haka annabi yana karantar da mu sashin tauhidi kuma ba wai ma halaka da tsira kaɗai ba arzikin da za ka samu yawan shekarun da za ka yi irin aikin da za ka yi a duniya qad sabaqa eh, an riga an rubuta wannan fil lawhil mahfuz kuma wanda shi ke nuna maka cewa mala'iku bu sallawhil mahfuz ba da mala'iku sun san lauhin mahfuz tunda Allah ya ba mu wannan mala'ika aikin sa shine ya suran ta halittu a cikin mahaifa kaga ba sai ya kira Allah ba sai dai ne kofani ya Allah na gani a lauhin mahfuz an ce yaron da shekara kaza bai sani ba saboda haka yasa sai ya tambayi Allah sai ya kira Allah ya rabbi ashaqiyyun am sa'id don haka babu wanda ya san lauhin mahfuz sai Allah ta tabaraka wa ta'ala to sai kuma wanda Allah ya sanar da shi wa kullu zalika qad sabaqa bihi al-ilmu al-azali al abinda annabi ke karantar da mu duk abin da zai samu dan adam wallahi tuntuni Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sani wal qada'u ilahi alladhi la yaqbalu at-taghyira wa at-tabdila wanda ko idan Allah ya hukunta babu abin da zai canza wannan hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta kyauta karshen saboda haka sa, shi kansa mala'ika sai ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya bashi amsa sai ya rubuta to mu ci gaba ya ba mu misalai guda 23 sai ce fi akhawatiha wannan yana cikin yan uwan karin magana wato ba shi kadai ban akhawatiha akwai kawayen wannan karin magana akwai kawayensu wato yana nufin akwai ire-irensu da aka samu daga manzon Allah min ma yudrikun nazir wanda duk ne nazari zai riske su al'ajaba fi mubammanha wanda zaka tarar da abin mamaki na yanda wannan karin maganar abin da ya kunsa abin da karin maganar ya kunsa abin mamaki wato suna nan da yawa waɗanda aka danganta su ga manzon Allah wa yazhabu bihi al wanda yake tafi da tunani fi adani hikamiha cikin mafi kusancin wato hikima don duk tunaninka idan aka karanta maka wata magana ta manzon Allah sai ka sani basiran annabi ta sau da ka babu wata hikima da za ka samu wanda ya wuce hikimar manzon Allah ya sake cewa fi adani yani akthar fi akthar hikamika wa qad qala lahu ashabuhu ai akwai ranar da sahabbai ma suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna alladhi huwa afsahu minka ba mu taba ganin wanda ya fi ka fasaha ba sahabbai suka ce ba sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba mu taba ganin wanda ya fi ka fasaha ba wato iya magana فقال في النبي ce wa ma yamna'uni to me zai hana ni zama mai fasaha wa inna ma unzila alquran bi lisani wanda aka saukar da alqurani a harshen sa kaga amsa mai sauki wanda alqurani ya biyo harshen sa kafin duniya ta samu ya za a yi a ce wannan bai yi fasaha ba in ji manzon Allah yace lisanin arabiyyin mubin shi kuma Alƙur'ani ya zo da harshen larabci mabayyani idan Alƙur'ani zai zo da fasaha da balaga to manzon Allah da alqur'ani ya biyo harshen sa kama daina tunanin akwai wanda ya kai shi iya magana babu wa qala marratan ukhra a wani karo a wani karo sai annabi ya ce ana afsahul arabi ni na fasaha duk larabawa haka ne وقال مرة أخرى أنا Ni na نينة fasaha cikin larabawa. bai da an nemin ƙuraishin wato a kan cewar idan aka ce bai da da larabci ala shi ne bai da wato kamar ka ce ala an nemin ƙuraishin manzo Allah ya ce na fi fasaha duk larabawa na fi su fasaha sai manzo Allah ya ce a kan hujjar ni ba ƙuraishe ne na ɗaya kenan na biyu ba na sha'afu fi bani sa'adin na girma a kabilar banu sa'ad bin bakar banu sa'ad bin bakar kabila ce hawaziniya wanda tawar wasu a nahiyar da suke kewaye da garin makka har zuwa ta'if daga makka har zuwa a ta'if wannan kabila tawar wasu kuma a zamanin da kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana suna da yawa musamman ta arewacin makka da yammaci arewa da yammacin makka kuma kabila ce da ta shahara da ainihin harshe mai tsafta saboda ta yi sa larabawa suna son 'ya'yansu a rene su a wannan kabila banu bakar shi ne sa'ad yake cewa banu sa'ad bin bakar shi ne annabi ya ce asali ni ba kurai ne kuma gashi na girma a kabilar sa'ad banu bakar saboda ta yi sa manzon allah ya fi kowa fasaha ta magana shi ne sai alfazu iyar ya ce fa jumi'a lahu kaga kenan an hada ma annabi abubuwa guda biyu bi zalika me da me yace quwwatun arida albadiya an hada ma annabi sallallahu alaihi wasallam kudirar magana iya magana shine yake da quwwatun arida arida shine iya magana ka tinkari magana mutum da magana ka tinkari mutum da magana irin yanda mutanen ƙauye suke shine albadiya shi sa ya kawo kalmar albadiya wajen zalatuha da kyawun kalmomi na mutanen ƙauye saboda mutumin da yake karkara harshensa bai gurɓata da wasu yaruka ba su kaga kenan harshensa shi sa ya kawo kalmar nasa'a nasa'a shine talasu harshen ya kubuta alfazil hazira daga lafuzza na birni waɗanda ke shigo mayafi saboda haka in ka lura a birni ana samun manyan yaruka waɗanda suke illa ma ƙananan yaruka yau da gobe sai a waye gari yare ya ɓace za ka ga mutum yana iya magana minti talatin da harshensa ba tare da ya surta da wata kalma ba amma in zauna a birni sai a waye gari da ya minti biyar sai ka ga sai ya aro kalma daga wani yare ya saka a ciki to wannan shi yake nufi da alfazin habira lafuzza na birane waɗanda ke shiga su gurɓata ainihin kalmomi waɗanda mutanen karkara suke amfani da shi saboda haka yasa harshe na mutumin karkara ya fi tsafta inda ta fashin yare ne akan harshen mutumin birni to ne alƙawari ya ce Allah ya haɗa ma annabi abu biyu na farko ƙwarewar magana wanda yake mutanen karkara su ake samu a gudansu sai ke warau na ukalaniha da irin kyawun maganar da mutanen karkara suke raunar shi ne kusur sai ke ila ta'yidil ilahi baya ga karfafawan da Allah ya yi shi wace karfafawa ne Allah ya yi shi in ka lura ai bayan annabi ya kirba a karkara da ya dawo sai Allah ya karfafa mishi da alqur'ani alqur'ani kuwa harshe ne wanda yake Allah da kansa yace bil lisanun arabiyyun mubin an larabci shi ne ce annabi ku wanda Allah ya karfafa mu annabi alwahyu ta hanyar wahayi annabi la yuhitu bi bashirin albashariyyun wanda dan adam ba zai iya kewayewa game da ilimin wahayi ba to sai ba mu misali da ummu ma'abad in mun tuna labarin ta matar da annabi ya haɗu da ita a lokacin da ya hijira daga maka zuwa madina bayan annabi ya bar gidan sai mijinta ya zo da mijin ya zo suke ba shi labarin ai da wani mutum ya zo saboda ya tarar da madara ina suka samu madara su ce aito wani mai albarka ne to ita umu ma'abad fi wasu halahu da take siffanta annabi ga mijinta sai ta ce kulwul mantsi. manzon Allah yana da zaƙin kurci faslun la nasrun wa la azrun maganar ta daki daki ne ba kaɗan ba mai yawa wato idan annabi zai yi magana zai faɗa masa magana daidai bukata wanda shi ke nuna ya ƙware ma magana ɗin ka anna mantiqahu ta ce kamar furucin annabi tace kamar kamar sarƙa ne nuzin na wanda aka tsara su wato kamar sarƙa ne wanda aka tsara tana nufin abin da yi kamar misali a ce eh, abin eh, kamar mata yadda da suke sanya kamar a ce an jera wasu kayan kwalliya sau da ka sai mu ce karata ya ci a wuyanka ko ko kamar da ake tsara carbi shi ta ce dinna wanda an tsara shi magana manzon Allah wato kamar a tsare take daga wannan sai wannan kuma ka cewa ina ma da a ce wancan kalmar aka kawo a'a in ya faɗi maganar kai ka san ba maganar da ta fi dacewa sai wannan shi yasa ce kamar tsara magana ake wannan na bin wannan sai ta ce wa kana jahirar sauti kuma ya kasance mai babban murya Hafanun najma mai kyawun mai kyawun karar murya kara ta murya ita ce ake kira annajma wato muryar manzon Allah tana da ƙarfi to sannan kuma ba wai ƙarfin ta inda in ka ji muryar za ta ji bai maka daji ba za ta ji muryar ƙarar da take yi tana da kyau wato banda wanda ya ji muryar manzon Allah babu wanda zai tabbatar masa irin albarkan da Allah ya sanya a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da lada kan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وتأذر بارك منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك